بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد كالأنثى وإن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 amma ba'ad, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu inna irko subhanahu wa ta'ala sabu kan irno dama anir kebe lokaci wane hunkuna irgo cino kan ga wafakon da alsilamatarai hando kan sigine rabi'u thani zarmai gana sai gani banda a cini annabi sallallahu alaihi wasallam hijira kan a makka ga kwai madina a gwanda giri zambar fo da zangu taci da wai taci cindi taci irkwai bona da yardara iri yaga charkubai kwaru bananta wani wara kan gati bubon dai mandir nyahun ko nangono gati muhadar hinzanta kan girgo kendi kwaru bananta wani wara wadin sayir alfaga kan jingir kun hannai الشيخ يوسف جبريل جزاه الله khaira irko ma alfaga kai bono dogom ni ama ta kun hanna kan a tonan dirga kan to can fi hay kan ginda tubi kan lokaci kul alsilama ni mutubi ge irko subhanahu wa ta'ala ga matka irko ninga tamahan nay sifa annabi ibrahima yan annabi dawuda yan annabi hu salihiyan kalamu ko annabiyan mai kulka irkoyi ni sifa kan ni'mal abdu innahu awwab madalla dai banya hannewo kan yan igturge irko subhanahu wa ta'ala ga ya dinga matkan alfage gani manti zunubu te yan gati talo talo gati bormo zunubu te nimu jango tubi go funaga wani gati talo matkan ali bin abi talib radiyallahu anhu agane wato andun yaran e, amana hinkano gono mana irmane garanti hinkano gono kan magase irko subhanahu wa ta'ala asingata mai gurzugai son kai garanti fadira a cindi irse garanti hinkanta garanti gina nga nogati matkirko subhanahu wa ta'ala niki da suratul anfal وما كان wa an tafi فيهم wama kana allahu muadhibahum hum yastaghfirun mana irko mante halaga alsilamai wala annabi al'umma umma wa halich fannadai annabi sallallahu alaihi wasallam ago igamara to so annabi bu ya dinga a irse amana hinkanta kangati wama kana allahu muadhibahum hum yastaghfirun irko mante halagi gurzugai fanna da igu du ira bor yanga ya fice ci irko subhanahu wa ta'ala ga matka tabbat haditha ra wallazi nafsi bi yadi law lam tudhnibu la dhahaba Allahu bikum wa la jaa bi aqwamin yudhnibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfir lahum irko diya sallallahu alaihi wasallam an irko ne e inga gaze da irko kan ga fundogo akan bara don di mani aran si zunubu te sam kal irko mara halci amdirin da ara amkata kanga kala bora igo zunuba te ime ya fake cirko ga wadin ban irko mai ya fa ise zama go irko mayera at-tawwab ago irko mayera al ghaffa ya dinga sifa wane ya isi tabbata da manti gudu barkan ga talite igo irko subhanahu wa ta'ala ga ya dinga dole no manti borkul irra borfokul manti ma'sum amma o kan gono matka imamu nawawi ne tuubi aga wajibi no wati kul alsilama nimi tuubige irko subhanahu wa taala ga wadin sai irko mirdanga tam subanantayde ra kayyan iga tuubige irko subhanahu wa taala ga kammatinda kukandiyan irña fosine irmo mawdu o kambo irga birma salan mawdu'u bambatano mawdu'u beerino uku kuno amma lokaco singirno irma to akul Kaldai matkal larabe gine inga ya sayra ma la yudraku julluhu la yutraku kullu haikan kam bor sihinga du akul nisa kul muna wadin sai irga kokari ga duwo irko subhanahu wa ta'ala ga kordodir sai irma wasan da waje yanga nogati mana arba'una nasiha li islahil buyut nasiha kun hannai ci kan irga ba irma matonan da carga hay kan ga daigin da irwin dai hansayanai amma lokacin lokaco sirno irmu mutu waita caga di iwoynir du irko ma albarka na irsi ara di wocindu guno irdu irko ma albarka na irsi ara da waita hano irdu to alhamdulillah wajin sai fu matkan zarmai gane gayya ya rafu fu ne ga habu Hali ga tarai habu fuwai ingaino ga kwarai sinji dinga da fuwai bori kwarai ga bori da fuwai sara kwarai ga sardaino wadin sai no iga filla alfaga fo a ya sai ga kan a gane borai sai wa alsila matarai shari'a aran di aran ra. wadin noga ta ima sharia kayan da aran sai aran labora ya dinga bor kufo kul irdo hare hin kuna illa bai wa karra irgo illa bai bayan ai isi ga goyi da sharia al-islam tare sharia ya dinga ifo no go irga bor fo kul matka irko idiyani war rajulu ra'in fi baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi irko diyani alburfu kul ni windora ningati kurko yadinga kurko fo kulmo irko ga hauga ha gufun akur ya haroga a hafiza zalika am dayaa yalla ya harodi ana batu akai ga hagoida wala na yababe yadinga alburfu kul irrawindi ni fo kul mabaikan kan ni windo bore ni hawzu Da ni mi batugo da nuna dini mi diga gidan goy henra kango konde aljanna sikan nigin da bandabo yadi dinga dole makokari ga bay matano nigin Fu han sanda amate fu hanno amate fu kan mana go ara amste fu kan go ara wadin sayir nyak irma bay albaitu, ni'ma nde de irkoy nin din da fu waɓe annema beerino kan dan niga, amma soro bobo irsi annema woni o lasabu matka irkoy subhanahu wa taala gani irsi wallahu jaala lakum min buyutikum allahu jaala lakum min buyutikum sakanan wa jaala lakum min aljuludi alan'ami buyutan tastakhif نعم يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها متاعا إلى حين أثاثا ومتاعا إلى حين نرى إلكو سبحانه وتعالى أقبنغن دي كان إلكو ينو دانير سيغتون إرفويغا مانا دجي حريب hayri karra ergo du dajjayan hayri karra ergo الحافظ ابن كثير أن يذكر تبارك وتعالى تمام نعمه على عبيده بما جعل لهم من البيوت التي هي سكن لهم يأوون إليها ويستترون وينتفعون بها سائر وجوه الانتفاع أنني دي إلكو تبارك وتعالى agogo filla nga an nemo kubanta kan ga ga banye ga. do kanga dangi sai fu yan karra igudu dajjayan igudu lakkal kanai karra iga go koy fo idinga iga sutura iga bon ingai bongai dabu da fo idin bal iga na fandin dingai fo idin da infani mundu mabobara irnya fo sinai mana bormo fu follon ko fa kango ni sey botogo no mana e bukka no wala siman no wala fu ku kanno irkoyno dongonen ni ba tandano ma bay ka an nema beerino zama din furara ni gudu dajja din furara ni gudu lakkal kanay din furara ni niga ni, makani ga bay kan ninin bomba wada hari bobo to woni sey an no fu. fuu no. ago ra ni fuwo dir rano gati nango kan ni gamwa no din no ni gin hijate no no ni kan gufu lanzam no din no ni gudu lambayando bal no din no ni gudu haikan ni ko gar tubu din gaba amudu gudu garanti kan ga batu wani se fu nga no gati nango ga go borai lambandi bongo da baira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 ima sidiga talan bangandi matkan jahiliya gina borai iningay mai bangandi in ya fusinai da dai irka kaga ta su ga lasabu. borai kayyan sin da fu kayyan goga bafunai wani wani kan da refugee nan gai kan borai kayyan wango goga ta ila baira fitina goga ta ila baira izuru ga dira subhanallah to lokacodin noni ga bai kan wallahi fuwo kan rani godin ni kwara kan rani go gorga lamba wallahi ni go an nema berira bore an kan go ga fu nai ir musambun ya mai kwara kai yin sin da fu ngai mon wane mugun gidi mat kan fonde gin dai gani go ga kan ga fu nai alfa bora hun kun dadu nan kan lamba jingarai fora adi nan kan ga lamba mu ko kan nodi asin da tabbatiya nan ku kaduna na ga kani han fon nan ka ko kani da jin doga moto wani gi ga kaga mu gwi amma ga dika ka han baga non no ga tinga sai dama to wani ga ta nima bai an nema go fodin kirkoy nin nora ya dinga an nema wo ko kargi irko subhanahu wa ta'ala sabunda wadi no ni di lokacin ka irko subhanahu wa ta'ala ana yahuda din gurzugai kangati banu nadirai irko subhanahu wa ta'ala ana an nema wani wo fo baga ka iga doka ka annabin dinga sahabai ni garai ga ka iwani fuwaira hayadin dori ga ima a dori sabe matki gita hina fosino matka irko subhanahu wa ta'ala أني هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر نعم ما ظننتم أن يخرجوا نعم وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله شيئا فأتاهم الله فأتاهم فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين نعم فاعتبروا يا أولي الأبصار محل الشاهد إركو سبحانه وتعالى أقول في اللي إرسي بنو نذير أيدين لو كنتو كان إن الكولو فو كان بونغان دي إركو دي أنغمارا إركو سبحانه وتعالى أن النبي سلتي غا النبي دو يغلميان إبون dokan ibangai ma zambaga annabi wi irko subhanahu wataala na annabi labaran din ga tika irko subhanahu wataala ne irko ga tiko din kan na cafarai din gutun ahlul kitabai dirra ani garai ga kan gai wani windaira mana morgu yanjina din kan yiti sigi garai aran bumbai kan gati sahabai aran mamila hali ga fatin gai wani windaira ngai mo imam bilal ngai ga fatta zami ziki ga mila kan ngai wane kin kingai tedin igin ngai ganji mana imi hingin ngai yagalam imi hingin ngai wangora hali min ngai gare ga kara to hayadin no dori ga hana ka hani go ga fatti di hina fo kursino kuli ngai bumbai di ngai bonno go ngai foi tutubu di ngai kambai wai bakin cice sai bin hasarau da ala sirtarai sai bor fo fanda fandase to adi ni dir nya fo sinai bor fo nim ko kariga hanse har no kan aga tila suborga ago dai hay kam maga si gabani min fo hanse ijina wiqayatu nafsi wal ahli nara jahannam wassalamata min adhabil hariq mana kari ni nimin wani fundo batu din almiyalai ni mi da nuna da irko gurzuga matkai irko subhanahu wa ta'ala gane ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون إركو سبحانه وتعالى أنيه أرم بريكين كمانتي وأرم بمبتو da ara almiyalai ga da nunadin kan afun samariyan haro gano ga titondai ki gana kan manti irko ta'ala da adamai zake farai ga yi gafin sunda malaika en no obon danjoɗin obon yongo bon kay ga warga gaha mai ga gabu ta isa irkoy kuta ɗo kagani ne mata yin gani ga niga ya din no irma bai aikan sai borfu wani ni ma batu ngati idamu tilmulka mulka ala rai bait amama allah yauma alhisab mana mas'uliya tinadin bambata din kan irko ina jin daunin kan gati windo kurkwa ni mabai kan amana berino tinai bambata no kan niga hauga kai irko gini gin hada matrata bat hadisara irko dia sallallahu alaihi wasallam ni inna allaha sa'ilun kulla ra'in amma stara'a a hafiza dhalika am dayya hatta yas'al ar-rajul ala ahli baiti irkoy diyani irko ga hawga kur kofo kurha gufun awon kurya haroga yalla ana batu wala na yababe hala mutunan ka irko ga albor fo kulha gufun afuwo borega ni izaidin wandai matano irko gana wali irko gana addina wani mani cewandi da addina yadi mono haikan sai borfo ni kokarni ma batu annahu almakanu alhifz lihifz an-nafs والسلامة من الشرور وكفها عن الناس وهو الملجأ الشرعي عند الفتنة كويني نفو دينغ نوغتي نانغو كان نيجي نفندو باتو الفا دب فتنة فوغو غتو نكوارورا إلكو متالي غاي بوبون كوارورا دي نفتنة لالو فوتون دينغ با محلة سمان نو نغزر كوي تاري نو نغزر كوي فريرا ونغزر غنفو چيچنو ها so yi kwa mutali ga yi دي mene dai terorista ino e bubon ko arra bor ko kay tare ga gazon zon kom gidi hay kango to wonni forano ni guzur ko lamba ni di dinga hay fo bay kun ni forano ni guzur ko lamba kanga nay ko mdu gin batu hambaga di ka istoni ni wali sidini mo Ya no ko ni sharia arabun bo da fitino go ga tun ine bor ma gabu ni fora mu ko ge tabbatin fora masi yi ga fitini ceci masi koy nan kan ago wadin sayir ko ne tuba liman mallaka lisana wa wasi'ahu baytu wa baka ala khati'ati akimi da haditha kir ko gani wal yas'uka Baituk. mana ni fuwo min wasa annabi na aljanna tabbata bor sai kan hingin ga daina batu a fuwo ana yulwa a wasase ya dinno agoga hin wani hatta ngai bon a season kom go ko bor fo hatta nga wabki ala khati'atik aga heno hatta hatteŋo se manti bor fo na ga gune ga hen ase allahu akbar to yadin no irin ya fo sinai matka annabi ne salamatu rajul min a an yalzama baita haya kan ga alboro mai zai agin batuguwa da fitina nga ti mai yalzam ni fuga watkul kan fitin go te ko ga lamba ni fora min bon mo wasu gufin fitina dinga mu moru fitina allahu akbar wani sino iga ba bor mu kokari gin fo batu yadin mono kan si gaba ni fo ni ma bor yandi ngati annan nasa yaquduna akthara awqatihim fil ghalib dakhil buyutihim mana bore iba funara i lokace bayan ai kul iga teno ngai ira bayan ga za bora fun habu ago ya da man tumuradu fo na katare ya ga khususan fil harri shadid wani wani dine Dungai no lalono gogate man no niga fatta tare dungara ɗon niga yodi fura wal bard shadid wal da yeni go no bora kul ko gelam ngay foira wal amtar wa kam beyna hari go kan man no ko gelam ba. ni dini ko fur gelam ba. zaro sintina zaro bananta wa kan ni banni goyoga fu dey ngi ceci wa kan ni ka jingare ni banni ibada fu dey ngi ceci din naru ge yekka fu koyne hari ga nango kan watu kunni lakkalogo aga watu kunni gi aga to nim ko kare an bodi ni ma hansi yadin mono halga ka son ago sababe ira kansa aga hago borma ni fuwo batun gati wa huwa ahammuha an al-ihtimam bil bait huwa al-wasilatu al-kabira li bina al-mujtama' al-muslim ana watkul kan ni kulandin fuwo ni na hansi wadin nogati fonda hanna kan gata nimin wani al'umma kan ga funniga nimi hanse nimi cina di hanno zama fuwora dole ba funen no gono izen gono wanden gono kainen gono beren gono nidi borewo arangu kokari aran mi hanse mutuni mate al'umma ce kayante yadin no irin ya fosine fondo fonde daga gana irin hansi. hanse ago fonda ira fosi na yi kan irga gana irin irmu dugir fuwai hanse ngano gati mana fu a wani ganji bero ngano gati mai ngano gati iga cina no da waibor ya dinga wata kulkan kan ninin fuwo cina fuwo din su kubai kalan dadu fu kwai mai gati fuwo koyo ni dai zarmai gina ai fu koyo wala yani nga fu koyo gati woy bora kan nege hiji ni wande ni gor kasino nga dole ni ma bai mai dumono ni ga sambu ga dan fo de mo bori to ago fonde gina ki ga gana gati ban wanda hanno wai bora hanno kan gwanda addina kan mana abun bugu bori aga bor hannenka ngaga zarmene nya gano ga iza hanna haifa to wadin se irko subhanahu wa taala yamar dirgi hiji irmo ceeci woye bor hanno a harraman ga irmu zinateri woye bor hiji wala shirkance woye boro zam borewo dumai din kogi hiji gomni si ga hal abada bai gomni si ira sonko fa gomni mo funira ɗamine wala baladu tayibu yahruju nabatuhu bi idni rabbi waladi habuta la yahruju illa nakida yaringa labu hannongo no zemiri hannaka labu kan sibori bori a stage pharmacy ba i dumara haikuna kala ma mana haika kan bori wadin sai annabi sallallahu alaihi wasallam a dirse sai borai iga wai borai higino harta kise andun yara nan ku ni ma hige gogate borai gogi hige harta ki ma ga dai sai ni go hige borai ga wai borai a wani almanu magas borai ga wai borai a wani dumtara magas borenga way bora a boro magase borenga way bora a addina magase wani noga kaina irko da nemi kokarin mbo mo mazame da addinanca din jan addinanca ni kan bai muto da labu mana ni mursu annabi ne a duniya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu saliha ana an dunya me da me mai hari dai kani hari kai no fono bo jirbin kano ne ma kani da ban dai amma ndun yara kani haro kante gwamnigi bisa kani haro kul nga no gati woy bor hanno dir koy ni no woy bor hanno babay kir koy ni gak ni addina farsi moga hino ni mo mahambur ir koy ni addina farsi mo kan cindi arzaka no. wadin seno bor mu ko kergir koy amin no wanda hanno matka annabi sallallahu alaihi wasallam gani li yattakhidha ahadukum kalban shakira wa lisanan dhakira wa zawjatan tu'inuhu ala amri al-akhirah arra fo kul a kokari amdi bina kanga irko sabu bina mate bina kanga irko sabu adena mate dena kanga irko fillah a amudu wanda hanno kanga ga kisine allah har misaiga kariwa ya fura irko ne mu'azu sai ya mu'azu kalbun shakirun wa lisanun zakir wa zaujatun saliha ka ala amri ka wa zannas. khairun maktana zannas irko ne bor mudu bina irko kuku, koko kangi irko sabu dawo ka na nanon ni mudu dene kangi irko filla nimudu wanda hannu kengin ga kisinayni an dunya misaira, din allah har misaiga din addina misaiga. wani noti gi bisa haiku kan borgudu an dunya fongiri an dunya arzaka kan nigi dugi lambandi to wani no bisikul allahu akbar yadin ga irin yakfu sinayi annabi sallallahu alaihi wasallam bangandir se ka hey woy bora hanno dinduwa no, ago ra irko minte amin no won woy bora hanno woni go ra. matkan wai bor laalo de ne nen jarrabanda ago bon futayra nidi matka irko diya sallallahu alaihi wasallam ne fa min as-sa'ada al-mar'atu taraha tu'jibuk ani a gobon kanera ni mudu wande kan zani na gune gin bejanti am wai bor lalo kan alfa zani diya ni bina gasara zani diya no hay kalkile kulu forni se yadin wa taghibu fatamanaha ala nafsi ha wa malik amte kan way bor hannano bani sino niga nanay aga afundo ga niga be kas ko ngi ce salli bali jowani fose niga bai kan ni almano aga batu asa batumun hanniga ka a asasar hanniga ka ni gonda lakal kane fadi gwanda wanda lalo kan singa bambatu alfazani fatin lakalo sikkani kannim ko kannim ka jota yarranu ni go yadin no da no kan basin din almano halga ka son ni goga joti ni goga chaha ba ni murado man ban ni chaha ni muzurka am ko ga windows ni sai han ni ka ni di wala wadin sai annabi bangande ago bon futa iramo irko en borno way bor lalo kan zani na fonne agin bina sara kan ginga de na sambu ni gaga so bagin wow askin din sai din si din narumo ni sinda ga nanai ni sinane afundo mo son ko fani almano ga subhanallah wani sino alfagayni watu kulkan. Warga bagi higi mafisi fisi ma istikhari te mashawara mafisi ma enquête beri te fa la'alla irko gin wafaqandin di hanna magabo addu'a ga yadin mono wai borai mo do hare halga ka songai mu imsi forun da wadi mana watu kul kan borfo bangaini se kanka higi maga to nimu kokari mo ni fisi ɗum bai maino ala gonɗa dina ala daga bori, wala da si bori, wani ɗum fisi yaɗin no di irko la allaka irko ni kogin hijate irkoy nin di zam irko wafaqayno amin no wanda hanno sargaino irko gin nonda din duwa fa biha wa nicma ma dalla abori, wani bakcharono ka irko subhanahu wa taala ga tenisi to irko irkoy a aa lalle lokaco kan ni higidin ni man famda dina ni bumbo din bon ni go jahiliya raga bafnai ni go jahiliya ra wodin bandono kanda kane se nin din wondo kularan go jahiliya anna sikir sambu jahil tare bon addina jangai bon un kunni faham to ni wanda zinadin ga ba ni ma hanse mata no nigi hinigi di han nigi nga hanse yaringa de irkoite deja ni gongoron ni man dugo sumane hannate zam nin bo manti hanna mo so ngufani mi hanna keki on mi hanna bay nin da bay charbon kan ngane hon ko nir ko kaga ni di addina to son ni kokarno ni ma hanse ni kokarno ama hanse da ga hanse a ga hanse mo bo kusin kan ga hanse bo bo kusin kan ga hanse babu rasar ga to ifoniya malfa ga ne irma sabu musu beri gangi almanno ka a tarbiyya ra za a di adamai e zai ai kusin ganda gamara gare garayya wala a ganda mai zigara ga nwa mu daduwa amma igin ga tarbiyya hanse imu musu bero din niga sambu sajo raga katakwara walga kaga dan mize kesra Kan muso din adamai zaino gane amate a mata imina mu a mu gippo imina mu sar amu sar aran godiya wala ran sigidiya matan wane tege da. tarbiya dai nomi ina tarbiya barmaino tarbiya lala kan bwago almantare di da wahshiyataradi in ka awambe in yeti mana tarbiya hannabo ana san mu wani almanno akan da lakkalfa mata adamai zalakal kone ka irko ina arzakan din da lakkal mina sai ga hanse a ga hanse ka dai wafa kaino bora dinga sarayan a ga hanse ko ni bora kan go saranta din a ga hanse ga bori ga bisu bora kan dona ga hanse mo zado wani dumu bori dia mati sorfu mata sor hinka yan kan bandi beriyan no andun yai zatare ira da furkutare ira da hasara wura asinda bandi tare kan dumi mante andun yora amma ke irko kati se da irko ni wafa kandi ka gudu borhanno ini tarbiya i tarbiya mai in kuna sunnan ke margeno gono kan igoru jahili yara ibun bai su ginga san kufa wandai amma in kuni ki faham da sunna ibare wandai mo bari bande wanda yi mbo fur hijabu danya ya irin musambu dai sahabai da kanga sunan ke ginai sahabai halal salamata rai ga ka afoyan bagi hanko beriyan no afoyan zina ta ri beriyan no afoyan borwi koyan no asin dai kan duma imante amma ni di kan annabi sallallahu alaihi wasallam ka ta tarbiya ani tarbiya tarbiya hanno hayi lalai wa kul kan bon itunu kan idona girin da girai ina nan zari kware to yadin cinno ni wande nigo kokari dir ko ti abu jahila wannigo e, kauye ni tun ni ko yamma ir ko ni di sunna ni rigi ni wando nan kauye abu jahil tarebo ino ni ka ni ga bani ma da hijaba dan yan ni ga bani ma da jingar kayandi yan ni ga bani ma da makaranta a kul din na fonde gana hansen wana agati oh agati hadi ga wane o musobai ge kokari ne a gufon da kan alfagayni agu fondeyra bi ta way ibadati hanse bi an ibadatiha ha. Ni mu kokari ga kula da way bora a ibada mu bori jina jingaro mu kai kayga bori jina janabu nyuma yango jina haridi yango jina al'ada nyuma yango jina wani ma fahamandin da mu bori jina jingaro mu kai da mu jinga kai gina. jina im tauhido zayndi binara jina yadin no im ko gom ni goy kul ni macen digi dangara qiyamul layli qur'an chawyan azkari ha ya no ma di sarge. wal binde aram ma sambutir ga chawdaran gwani tir chawyan wala aram mudu kaset alfaga alfaga kan gwani wazu alfaga kan gwande hikma kanga faham da wazu Ni ma du a cassette nim kaga dangase Allahu Akbar ni di wazu anafanu hapo ka ne wa wazu zama wazu ga nafa wa wazu zama wazu cimandi koyno aga nafa imu wazu zama bor kulkan ga hambur irkoy wazu ga nafa aga wazu ta barkan bon futuno ngono ga wazu si irkoy da. wani sai noni gidi matka hanfo irko tamfo ne labaran aningo nga mi ijaba dan nga mi ijaba dan fa hana ka hani irko ninga di kaset fo ninga du sheikh khalid kaset fo kinga hangan ka gogo sallan ijaba bo wallahi wazo gara ani wallahi kinga ga man shawar burkul ga nga ninga bonno tuninga koi habu nga ninga ijaba idan nga ni mita nga nga ni da nga kurnyon bo man ba nga man ba shawara ga to ni diyarin wa wazai wo dumai no gice cece ni ga dan ase amama لعل الله لعلها تتذكر أو تخشى ندي wala. ya nuna ay ku kanga ti meri fonde kanga daren darande mu kokari ga tutai ga funiga sanda dai chorlale kay yangwase wal binde boren kanga mara yan lalo. ni dini kari ni ma ganji ga fun wani yanga to wane wo ago fonde ira kan diga gana dawai bora o. to kul windo ga borreno insha Allah ine al madrasatun إذا أعددتها أعددت شعبا صالح الأعراق يادي مونو أغو إنفاني راكي غانا غويندو هانسا غفو هانسي اجعل البيت مكانا لذكر الله إن يغفو سنا نمين فوتي بات مكرا إجيل كوي في الله مانغا بوري كنجي نجي وذاكر ينو أما ذكرو إساتي نجي فويرا إساتي نجي وينديرا kadai tarai ka fattaga katiga kowa a'a zikiri wo ni gati no ga sinti o oh, manti gare o pallere bombo zama matakai irko diya sallallahu alaihi wasallam ne mathalul baiti alladhi yuzkaru Allah fi wal baiti alladhi la yuzkaru Allah fi mathalul hayy wal mayyit fuwo ra. igi irko filla a wana dando. da fuwo ra isi irko filla a dando. agi yim dai sanda ba funano da buko da wa fora mathalu alladhi yadhkuru rabba walladhi la yadhkuru rabba mathalu alhayy wal mayyit bora kan ginga koyo filla de dando da bora kan singa koyo filla de dando igi ma ba funan da buko ya dinga dolo no amte kan ni fuora igir ko filla dole amte kan ni fuora niga jingar na ga niga qur'ana chaw niga zikir niga istighfar نيجا بيري سني كاو ولا الإسلام تري تري كا كاو زمان ونين وقتا ذكر إني ميتي صلاة على النبي إيجا تفورا أذكار النبوية إيجا تفورا أذكار دخول البيت الخروج من دا واتكن غفور قوسان دايرا دا واتكن ونين كل أذكار ينو كيجتي هن غاندي دول بورغاتي أمستي نو كان شيطان ونمزمارو نوغي هين أراه Fukan kam music nogo tunara bene music nogo tunara ganda follay fori music la irko mir wado woni amte fukan no wazo hinna no niga ma ara qur'ani chawe hinna no ga maga butigo funara wal bindi zikr wani no gata gomni am tabat fura wani no gata fu mate fu hanno wani no gata fu wani malaika mi ka gorara irin ya fosinai amma mustafu kan ra'i goga malaika gare subhanallah yadi mono ij'alu buyutakum qibla irmir fuwaite jingar nan gudu mana matkan abdullahi bin abbas ane banu isra'ila ini yamar ima jingarai da ingai mana ifose matka ibn kafir ane lokaco kan fir'auna ana gurzugai sandandi banu isra'ila ga a kankaman diga ini yamar imi jengar bobanti ngati kan ini si imi jengar boban zami fosi sai irko ne ya ayuhal ladhina amanu ista'inu bis sabri was salah ya ayuhal ladhina amanu ista'inu bis sabri was salah irko tabaraka wa ta'ala ani he aran burai kayan cimanti wa ga ka sinai ce ci irko ga sandai karra aran gode suru hiniya zama wa nasra ma a sabri ma na fabo a ga margan da suru zarmai ne surantano ga zanwai haiku kan bonnihin suru kunni gidi a banda yadi no waga kisne ke kin da gingar diyan. din go kankamira alfaso bai gan boban da gingar na fila zam irko ga margan da surantai aka hadis raka irko da wato kul kan misafo kaga binasara kulu aga aga marno da gingar aga tun ko ga gingar ni wani ga tabe mana silama ni fura ni windora masu gen gingarai nangu na kan nina kano khas kan go jingar hinna magana go ni fora jingar nafila annabi sallallahu alaihi wasallam abangan de naf e jingar kan ni te ni fora ngono bisa jingar nafil kul kan ni te fadilla banda ane mu wusaran fuwai baragate sanda dai sarai kan ra'isi jingar U cinga jingar aran fuwaira ni di wala ani ga wani go haikan ga albarka nan fuwaira wani sino annabi sahaba igbini bini nge mi cingi na fila ite nge fuwera kamman ti farilla fa o zamatki ga fili itban bin malik ago annabi sallallahu alaihi wasallam sahaba ira kan yanko badar wangodo ngono ka annabi do sallallahu alaihi wasallam ani annabi ne di ay sigi diga bori songo ay ga bano ay mono gir ko ar boray jingarandi ir fo boray no gi jingarandi zama watu kul kan bena haro sintinga kan to ir kwara kura kan ir godi da madina kwara goru fono gona kan gi pati kacarga ir ga dangan liga bisa wadin sai annabi ai ga bano nim kaga jingarai sai ai fora ay windora nan kan ai ga te jingar nangu kan moy ga cingi jingaranti allahu akbar annabi binde ana sai ai ga wani tani sai da ir koy ba kala hanfu annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar ibia ikwa ado nodin ikwa ikurara annabi sallallahu alaihi wasallam ne izini hanga mu furwa bon anan izin no annabi se annabi ne ka fura man ba gorwa wango go goro gina ane manno ni ga bai mi jingar ne sai ne fuwara ane ga koron ko annabi se nango fo windora ngane gu nango ne ga bai mi jingare se annabi bin da kai akbar sahabai ne ngai kai abanda ngai na safute annabi jingar raka hinka a sallam mana wani ga cebu fuwaira mu du jingarai kan ni na fila ba funan di kini na filai no zarora na filai no bal a tabbat sunnara haditha ya sante ka irko diyani wata kul kan ni ga ni togo furni fora ni na fila raka hinka wata kan ni ga fatta mu ma de raka hinka ga ma fatta wani no ga tani mu furu furiyan hanno ma fatta fatta yan hanno ni di wala to wone yen kuddiga te wara fo ga hanse yadi mono alga ka so irin yakfo sinai irga ba a tarbiyatul ya li ahli albayt irmu ko kari ga cimandiyan tarbiya dan fuwo boreira addina wo irma zayandi irin windo boreira nga dole ni bumbodi ni bon min bon di amu bori min bon te ko koni min bon te addinance jina min bon hanse zama manin bo hansi ni singa fo bore hansa fa asino ndi ayaran bo ifo nir ko ne ku anfusakum يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا أوسع معنى Waran إني قوا أنفسكم وارن بومبت وارن نارن جنگ سنتين داجنا وارن gawa دارن الميالي قواد نونا burin بورن بوهان سجنا nin noga te windo bore se mithal de windi boro windi kono a aga kani ga korro a asituna alfazar ga jingar mai noga windo bore tunandi ko ga alfazar jingar da te furku guto nan kan way borano ga tunandi am tuna ga jingar alfazar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi way bor bobo no ni ga magi he bor se do wani ni alfa yayi kurni, alfazar no bayin tunandi astun ni bai kan furku sai alboro do ga. da dai nan kan waiboro kan addina ga gaze nga nawa ga ba dubara ga tunu gin tunan ni koy ni menin stun to wallahi ne su har nga da bor waibor mora addina ya bor murado sarmi dama ine na qisatu aqlin wa dinin to nin mo ni addina anqas min dini ha matano ya nga kadayir komborendi wadin seno ni di annabi sallallahu alaihi wasallam da datum chini nafile da bakan chini nafila su wajibi borga ni bun boga son fa ni miya yale amma gomni no mustahabbu no ago nawafil alkhair da ni di annabi datun fa iza autara danin ngi witro jingar A gane aisha sai qumi fa autiri ya aisha to aisha tun gin witro jingar tunu tun gin witro jingar ni di wala annabi sallallahu alaihi wasallam ani irko ma alboro suji kan tun nora a nafila kan ago nafila ninga wando tunandi wando jingar abande da wando wango go tunmo kula ga do hariga sai mondo maga kangana amtun amni tun. da di girbotin amdu hariga sai ga kangana amdu gutun amtun to irko mi suji ya no irko mu suji mo woy boro kan tun nora a nafila an kurnyo tunandi ani kurnyo samu ga jingar da kurnyo ongu tunama hadis sai mondo mara to boren gono alfazar jingar da wanda yini tunandi gine fanda ay mo bon sambayga din wangu ge bon sambayga mo wallahi gine fay wala daga ma chardori ay sara go wani ni sara go wani wannin no gine ni mai dan jingar subhanallah ya no ago ira kan annabi sallallahu alaihi wasallam mar irmate window boraisi ane imo borai tarbiya imi di ima sargai bobandi wane go haikan ga cimandi yan tontorra ago haikan gi batu go adunu nara annabi ne ya ma'asharan nisa tasaddaqna fa inni eh, ra'aytu kunna akthar ahli na annabi ne he waiborai borai jama wo sargai bobandi zama idi aran no ga banu nara ga bisu borai kul ya dinga windo borai waiborai borai ima sarga matka al borai go sarganda bal way borno iga ba ama ba? boba nigi bisal boro amma nabi ne wo moru aran bumbotu guwa da nuna ba dai da bina farsimino a ga sarga gudu gawa da nuna yadin no windo borai Ikin gige bon sokon ima zan kai tarbiya sargai bon ni yan fosina matkan kafara iga teda irga nirga misal wani no irwani muhadarata ira iri wani kafa fo fogo na kan chrétien no atun amma ir koyna wafakandi ana kanda a tubi gital silama ane wato kingay go ga dingay go koy e ga go fuyan ga go koy église e ngono nga baba ga kanuru am borono dalway am borono waranka zankay e dalway albere e waranka amni daron koy église odo di kata keso kigo gata gaksene kularam so bay ga idi za zan kai go zan ka tare igo gi tarbiyyar da sarkai im khadimen ga addina sai im sarkin ga addina amma hun kuna iral silamai sargayo bore wona jandara ajandara asi i kalkilera dina bora ha aba ra sor margino ni sarga wal jiro dai za a sentin ga kason sor margino ni sarga wallahi da bora la sabo ga dikan ba sor funga man sarga amai himan da al silama sargai ibada berino ni mandi kan sargai wo ba shaytane ga ba sargai iblis dai ga ba sargai zimai dingai banda borai mbo ga sarga ma balu kanin kan goyir ko bande hari hannano kan ba shaytane ga bara gomnino kan fundi hannu kunno sayankar to ase alsilama iri iza mi tarbiyya ima sarga inge addina ima fasase ima sargase ima khidmase watu kulkan zankai tun gidi inge babi gidi aga sarga nyango ga sarga inge mbo wonde ni ga tundam to amma di gidi wodin sino ni asifala yadi no ago hayra ki ga idondanga ninda na nafila me haw nafila me hawai atinin me haw khamis me haw tasu'a ashura yawm arafa ha e eh, muharrama hando jirbe iraro kai ko ne borase wal shaban ka annabi ga mai hau bayan ga to ndi wane wo aga tazankai mo di iga sambu tije ga iga tarbiya wani bo iga tununda yadi no ago hay kirgir foye hansan dara ihtimam bil adhkari shar'iyya was sunan al muta'alliqa bil buyut irma himma irma kulanda azkari kan shari'a an riya madda da kai sunnay degin da fuwai da sunnai ngono kan fuway ra hinnano nigi tatbiq nigi tabatanti ago ira azkaru dukhulil manzil zikray kan borga te wat kan nigo furo windira annabi ne wat kul kan bor furni windora ngono nin koy filla kan nigo furo windora wat kan nigo bagon wani nin irkoy filla shaytanu no inga chal shaytanu sai la mabita lakum wala asha kani yan do si aran sai windo wora din non wari do si aran do haure do si aran sai windo wara amma watu kul kan ni, ni furo ni windo wara ni manir koy filla shaytan ga ninga chalay se adraktumul mabit wal asha aran du kani yan do aran du wa do dago wa da manir koy filla agani kun wari gona kani yan do gona falabi forba ni ga di kwara imu ngwa imu ya gindoran di koy ni nindin almiyalai yani gandi askaru woni zikir woni muhimmuno jiddan wata kan borgogo furu windora woni go fatta nima gabandaga yadin no askare kan niga ta dinga ni windora kai ko diyani wata ku kan borgo ni windora nimne bismillah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah dinna woni ci igine ni hudita wa kufita wa wuqita wa fatanaha lahu shaitan mana igene irkoynen kanda kan kanni gudu adduwanewo irkoynen batu da adduwane kannici irkoynen wasa da adduwanewo kannici he shaytan gufun niga funniga fayaqulu lahu shaytanun akhar kayfa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqi acal shaytanu fo dadi agaba kaganingam cecigin fitinamni he boro sin bonta bandi boradin bandi matununiga kan guni na batu ina kanda ina hallasi ga wada ir asingate mana ilim ko ga dorni ba ko gin monta bandi yadi no agona e sunna ira ke gate foira asiwak kosi annabi sallallahu alaihi wasallam ate iza dakhala baitahu bada siwak wat ko annabi ga fora har gina ga sintin dagati kosi hmm. kosi sunna no sunna ba funantano kawun kuna min as-sunan al-mahjura agon sunna ira kal silam bobu zura sai indirga nan sam isi kosi dindi bora kosi kal me hawka me haw o ngo ngo borose subai kul ngo borose boros nganda kosi iman tafu in fani go kosi rani sidwa ra. ko ina boros hananan hananandi kosi ngo no ga me hananandi kosi gwanda in fani bobo ya bisi in fani kai ka alfaga Kan go kosi sai a wasu na dai mataharatun lil fami mardatun lil rabb matka annabi sallallahu alaihi wasallam afu kosi aga me hananan dino ya dinno aga tani mudu irko yarda annabi aga kosi gumo hal a sahaba ira gonda barkan a sun asinda goy kulkal annabi kosona aga gayi hari bananta kan fata annabi mayora hala ga bugati kosi annabi kosi ga ban nga no irko na talfota dimudu bai kan kosi wo misa berino no a dinga irin da irin ma bafunande sunnawo ago ga ba iri wani fuwa mu kulan da muwasalatu qira'ati surati fil fi albayt litardi shaitan min wati kulfa irin dumi surati albaqara yan fuwa ira ir fuwa ira kanga ne dubi shaytan ga iga ka ir fuwa ira ngam shaitanu kan ni goti agoni bande kan ni goti agoni do matka ir koy diya ci hay kul sino kan ni te kan shaytan si hada ari nga matunu ni te ga garai kan mi ci suratul baqara النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يقول يعني وسارا فوي برغتي سند ساري كرا إس جنجر ساري إس جنجر ساري دو تو وچنگ جنجر ساري إي أرام فوي رامستي ساري zama shaitan aga zurfu kul karra iga suratul baqara chaw yawa fo chabi jirbi hinza asike dan windora ada da dogon ne sa jirbi hinza ka jirbi hinza kul ni suratul baqara chaw zama aga zurno ce dike ضمير كويد يعني اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم فإن الشيطان لا يدخل بيتا يقرأ فيه سورة البقرة النبي نوتشنغ سورة البقرة جو أرن فويرة zama shaitan a sifke dan fukar ra'i ga suratul bakara can ni dai wala bal alfagai ne ba dai fitinan lalai kan yanga te fura kunyan do wanda dai isma charse watu kuli ga charunwa watu kuli shaitan dai nome irin charunwa yawo shaitan goy nome wala yanje kan borai ga te shaitan dai no ga te me inna shaitana yanzagu وقل لعبادي يقول التي هي أحسن Inna shaitana ينزغ بينهم wala. wa imma yanzaghannaka minash shaitani nasaghun fasta'idh billah to shaitan da nan fitina din da ibda kira ga mara fondo fonir gana irma irma irma cho haya kan ga gare ago ira suratul baqara wat ku kiga cho fitina din yanje bobadin rege mo bobadin kan go e windora ba shaitan no go e boraga mamsusa no to shaitan e mana suratul baqara aga gare aga gare albarka nogo a cauyen wora mursai nogo jenga cauyen wora ina ya ku sin fo ne labaran di kan wondo gonda mas shaitan nogo wondo bande aku ga doran di konda ilaji ko do ga han fo binde ngan ninga bo he ani nan de ngam sambu ngabo sa an suratu an qur'ana sambu an way boro way boro zo goran ninga jine aka suratul baqara me da me cewabo to ani wallahi zahana de haninga mayega ma shaitanu labari ko ne ni di wala yadinga suratul baqara annabi ne ma da ali imran korto konay ishina korto konay kan gogingay kortayte isingin ne nin gi chaw hal abada di wala way borfo kan ga bay alfagano wazuko awane gorgo no nganda zankayino yange a izo da gorgo sinfo ize yange kulu afo kaga fasinge izosi to boradin kan ganda gorki sino izo ni kyarka eh, kyarkar din kulun go hayadin doraga abinda koi zimai do ani mu kwartate malama dinga ikoyin kwartate kwartukoni ne wallahi ina shaitano sallati shaitano ka shaitano ama hingudu furendo shaitano ngi singu furo malama da zama wat kulu aga suratul baqara kyau idi annabi sannu tabbata wala hmm. wala yastati'uha al batala amma inga furo oy borara so matano oy izu fura na kai furo kan go siga tahsin wani wuti. akwai ga furko ciara ne di wara to wani se suratul baqara agbonda ma kyau cewindo da yadin no ago ira cino rawa ta kan borga bakka ne suratul baqara banantadin agonda sura eh, aya kan sigina amana rasulu ko sura tadin ngamo iga babuwar ma kyau. annabi ne suratul baqara aya bananta hinkadin boku ga cew cinira igin wasa alfagai ni fogi igin wasa igin wasa gufun kiyamul layliga wala igin wasa gowa da meri fo kulu na cew ganje hauno kan meri fo kul singudu nin cino rawa kai. ni dai wala zama annabi sallallahu alaihi wasallam ne irko ino ne tiradin hantum kanga al qur'ana zamani bene iya da labu iya takada giri zambar hinka agwa ado eh, agwa wani al'arsha do tiradi azuman di ara aya hinka fo kan gono kan gani na suratul baqara timman din da wala yuqra'ani fi darin thalatha layalin fa yaqrabuha ash-shaytan aya hinka din isa chau windira chini hinzafa shaitanan manu windodi amanar rasulu da lokoy sura bananta yadi ngani di wani ya irmi cew kanga ne irmi dai batu ya yadi mono on lokaco to to abodi ago fonda yake ga ga window bore hanse go fo hanse ta'limu ahli albayt window bore imi cewandi bor wande di ma cewandi wonni mi ce ca sai cewandi ko wonni ma no fondo amukoi koy inya fosinai wane go hay kanga ta windai makai ga bori imsi fanda woy bore igo jahiliyan gatan in kuna ago ir problem bere ra kan nir mare ir labai wara Wai bore si cew wani mo bore tun ga garno ba an dunya cew ngo mo isi ga gaban daga asino gwamnati wata kula go ga gam da scolarisation de la jeune fille zan borbo ba sai dinga izo mu koy lokol ina wai bore tede almani yanga tan igo ga tan yade la ase addina no kada wai bore chawandi yan yadin ga dole no imu window bore chawandi mo bore chawandi im kai chawandi im nyangai chawandi zama way bordano ga bukata ga koi berey ga ka an fon beradi alboros ba bukata kwaga na wai borgon dinga wana khasa isai Har yankan ina carcaranda kan asi alborey gune idi wai borno ga al'ada mai yante fa alboro te wai borno hayyan kuri gidi hayyan kuri gondinga citay wani no al'ada gondinga citay wani di no istihada a gondinga citay wani daman koy caw matano aga tega faham ga hewa ka carra di no talamo do hade citi gono. yangono geray ga halal gerai sa halal ilfo faut kami bai ka carra di wala to a sai no. ine mana dole no nimin windo bore yamar nimi ganjiga fun har lalaga koyno no nimi ni matka alfaga kan sigini alkiya at-tabari ani fa alaina ta'limu auladina wa ahlina ad-din wal khair ma la yastaghna anhu min al-adab aga wajibi ga ilmi izai ad addina be radir wandai ilmi din da ad-dina da gomni hay kukan dai ladabu kan bor singi ngo mai chawon din da Ya dinga. igihima imne bor izaidin wonde ni mi cewandi ni mi tarbiya da dina cewandi mi no fondi ko makaranta da man tiyadi hasar wono ga di du berei to ni di aga windo hansa dayno amma da jahil tare gono windo asingati am hansa Ya yadinga alhaliga ir choka go tonga me neno irga gayi nan kedu dai irko subhanahu wa ta'ala أما إن دارم كل مرة بسفر أرا ننكر حتى من فنك الإردو دو شيطان دو إلغير سبحانه وتعالى واري أما يا فرسي كلمة كرسو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد الله إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام نعم وعليكم السلام